wa ɗan ai so nike ku gane to sai suka ce to kuwa tun da haka ne kamar yanzu a ɗauko kayan amale a ce a ɗora ma zomo ya ɗauka ko kuwa ɗauko kayan amale a ɗora ma jimina ai an san ba za ta iya ba to sai suka ce to shi ma ɗan adam haka yake ana ɗauko abin da an san ba zai iya ba ne a ce mashi ya yi to shi kuma Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha shi bai dora ma rai sai abin da take iya su ko suka ce sama wannan abin da aka dora na takalif da ba an san ba za iya ba naka wanda ya saba su ba su gaina da laifi ba ba ruwan su ma an san ba zai iya ba aka ce yi kuma har yau fa masu wannan abin fa suna nan saboda wanda ka yana zunubi aka ce mashi ya tuba ya ce haka Allah ya so me yake nufi kake gani yawwa malam sani to babu so yanzu in yayi aka ce mai bari ya ce haka Allah ya so da mu eh sai ce sai lokacin da Allah ya so ya bari zai bari me yake nufi yanzu ɗora mai aka yi radda aka so ya bari kuma za dauke ɗauke mai to ba da kyau wannan maganan ba haka bace an ba mutum irada nafsiya tashi da aka ba ta cewa yana iya ya so abu ko ya ki abu an ba wannan daman kuma kaddara ka gani in ya ji yunwa ya yake yi to ha ashe ya san an ba ikon in ya ji yunwa ya nemi mafita to me yasa an zo aka ce zalla ya ce haka aka so dan borno ka ce mi kai so muke ka fito ba daga wurin dan naga alaman kana cikin tabalbalin ma kai fito daga ciki dan ka ce to ai to ai idan ya ji yunwa yanzu in ka ji yunwa ya kake yi kana sai ka dauko bargo ka ƙara kudin ne ka ji yunwa ta ta san ma ka tashi kana ji ana kama ana yaƙi a cikin cikin ka kuma sai ka dauki bargo ka ƙara lullubewa me za ka yi to ashe an baka dama ashe an baka wani nufi na abin da kake so kuma ka nemi mafita akan shi haka ne ko ba ba bane to me yasa kuma wajen bauta sai kai kwance ka ki ka ce ba a baka dama ba <laughs> na malala ne to shine dama shine to so ake a banbaro mutane daga wannan tunanin ko yanzu da kake ganin yaran mu dukkan yawanci suna lalacewa ba wani abu ya kawo masu ba tunani irin na jabariya ne saboda sai su ƙi yin himma abin da ya kamata sun sani ga abokinsu can suna gani ya dage yana yin abu shi wannan sai ya ƙi duk abin da aka sa shi ya ƙi duk abin da aka sa ana sa mutane su tashi su yi su zama mutanen kirki sai shi ya ƙi kuma in an magana sai ya ce shi ya san kawai abin da Allah ne in Allah ya so ya ga dama wata ran duk shi zai ciyar da ku ma waɗannan din duk shi zai shi zai samu kuɗi ya baku ya ga mota ya zaba, bai yi kuɓa da kokobo ya ga budurwa ya zaba, ta gidan makwabta ga ta kyakkyawa ga gidansu kuma yana gani sama da gidansu sai kuma ya zaɓa ta ya ce ita ce mata shi ta farko a ina zai samu ta yana gani za a lullube ta a kai wani gida to kaga wannan jawariya abin wannan tunanin in an matsa mashi ce shi fa ya sani rabon kwado bai hawa sama sai ce zafin nema bai kawo samu sai zaman sheƙi duk abin da aka sa shi yaƙi duk abin da aka ce yaƙi to ka gaya mai yadda za a yi a samu nasara irin wannan kuma duk al'umman da suka kyale matasan su matasan nan ba su taso suka zama wani abu ba to wallahi ina gaya maku yadda matasan nan ke kuka to haka kuma nan gaba iyayensu za su yi kuka saboda masifar da za su gani domin dai dole ne akwai tsufa ko ba mutuwa akwai tsufa to radda kuma aka tsufa ai ƙananan ne za su taso kuma to waye zai kwafe mana mu ku auna ku gani a yayin da matasa yanzu suka koma ba abin da suka sa gaba ba su karatu ba su sana'a babban abin da suke yi shaye-shaye shaye-shaye kawai suke ta yi mutum ko ta ina zai samu kuɗi kuma shi mai shaye-shaye da wanda ke yi da wanda yake koya mawa shi fa bai taimakon mutum idan kuka lura ɗabi'an mai shaye-shaye tun da can mai shan giya ko mai shan taba ko mai shan wani abu bai iya baka kyautar kuɗi amma yana iya sayan abin shan ku ta sha tare haka ne ko mai taba mai shanta da ya sa wannan paket din aljihu in ka mika mai hannu kawai sai zaro ma daya amma da kuɗi ya fito da su ka mika hannu zai san ma to haka mashayi mashayin giya in aka je gidan giya ko katon zaka sha inda yana da kuɗi zai sai ma amma in ka ce ya baka kuɗin kai ba za wanda ya ki zuwa ma dama ba za su ba za su san mai ba da wani zai tashi ya ce su a ce a je can a sha giya ya ce a shi da Allah maimakon a sha giyan nan a bashi kuɗin a za su bashi ce tunda dai ba za ka ba ba za a baka ba in kana so kai ma ka je ka sha iya shanka za a biya amma dai a baka kuɗin ma za a baka ba to haka ake shi yasa sai ku ga wani lokaci idan kuka ji an ce mata na shaye-shaye maza na yara samari na sai ku ta mamakin abin da ake shan nan yana da tsada to ina suke samun kuɗi to wanda suka samo kuɗin ne suke ba su kuɗin suna shi su saye masu su saya su sai nasu su sai masu kuma sannan yanzu ga abubuwan da ake burkutawa kai in baka sani ba sai kaga kawai ka rasa abin da ake abin shaye-shayen nan yanzu suna yin wanda za su sha har wanda kai baka sani ba yanzu kai mallan sani ka san an sha kashin kadangare yana bugar da mutane to suna sha kashin kadangare su je su nike shi su rika shaka a su ɗauki wannan lemun nan lakasera su sa magi a ciki shi ma a karkada shi ma bugawa yake yi su ɗauki lemu su sa tontom wannan tontom da ake tsotsan nan sai su sa shi shi ma cikin kwalban lemu mineral ko lakasai su girgida su shi girgida shi su girgida shi in ya narke to ya koma abin maye bugawa yake bi ma'anar kalima wasu su je su ɗebo ruwan kwata kwatan wannan kwatan kwatan nan dafi gare ta sai su je su ɗebo ta su kulle ta tsumma ko a leda su sa a ciki su rika tsotsa bugawa take bi ma'anar kalima sauran kuma sai su bilaminu su gaya maka wanda suka kamo suka faɗi ma mutane don ai ana kamo su suna ca ga abin da suka sha gaya mana wasu da waɗi ba ta kai kana sha ka ji miskini to ni da na faɗi fa a muna maganar kara an ce baka ka faɗi wasu da kuka kamo su ka faɗi to ni sha nike da na sani a to yayi dariya kuma ya sani fa sai abu daga yau to in ka ƙara magana sai ka ba da kuɗi a to kuma sai sai nan sai kai shuru bayan na san kuna kamo su kuma suna faɗi abin da suke sha magana ce ta ilmantarwa ba daɗin abin muke ji ba mu ma ya kwana nawa to kaji to kaji malam sani wasu fitsari suke ajewa ya kwana uku sai su rika zuka eh eh kwana uku in kwana uku a kulle to sai su rika kurba suna sha sai bugar da su kuma fitsari fa to masu shan fetur kuma akwai fitsarin raƙumi a kai wannan fitsarin magani ma yake kaji an ci a kawo kuma ta a kawo kwashe-kwashe kana ganin ni na haɗu da wani babban malami ma ya bani labari ya ce da ya samu matsala aka tafi da shi har waje da aka je kawai wani babban likita da ya ganshi kawai ya ga irin abin da ke damun shi ce mashi yayi ka aika a nemo maka nonon raƙumi fresh ka sha ya gaya man baki da baki muke magana na je gaishe shi ya ce da akas da ya samu wannan nonon raƙumin nan wato da ya sha lokacin farko da cikin shi ne ya yi kwana da kwanaki ciki ya kumbura babu cin bai jin cin abinci ba ya son cin abinci kuma bai shiga bayi kwata-kwata larura malam babba Allah ya bashi lafiya kuma alhamdulillah ya ji sauki sosai tunda na gan shi mun haɗu mun gaisa sosai ce ma ai da ya tafi asibitin nan malam aka je aka ce aiki aka ce wane ne wani likita malam sai ya ce mashi abin da zai yi ya sa a nemo mai nonon raƙumi fresh ya sha malam ya ce da aka kawo nonon rakumin nan da ya sha da ya fara fitar da wani abu daga cikin ciki kamar bawon itace abin da ke fitowa da shi wani abin nan ba yanzu ai dai nan ya samu lafiya alhamdulillah muna fata Allah ya ƙara masa lafiya to amma kaga ai magani ne to yanzu ya ce daga nan ma yanzu ya aika wani wuri ban san in faɗi abin ne ban san a gane wane ne Allah dai ya bashi lafiya ya ce da ya aika ce ya ce yanzu a ji a neman mai fresh kawai ya aje dinga sha kawai ko da yaushe a daki magani ne bi ma'anar kalima mhm na a ina ba jabari bane shi ma ba irin wannan bane yawa mallan sani <laughs> da ya ce kawai a ba za a yi ba ko eh ai ana kawo abu mala yusufu malamin abun nan ai ba shi yana ganin su ai shi ya zo mana da labari nan ya ce a makarantarsu yaran masu shaye-shaye ana so a taimake su a jarabawa za a yi jarabawa ana tunani ya za a taimake su wajen waye ne ko ne ko ne oho su rubuta su dan samu su samu ne abu sai kawai wani ya ce ya ji suna hira suna cewa ah, ai idan Allah ya sa suka ci waye din nan to abin da za su yi shine manufarsu ta farko ka ji fa manufarsu ta farko su yi amfani da wayek ɗinsu su je psychiatric a ba su certificate na su mahaukata ne saboda haka daga nan duk wanda ya masu su burma shi kawai ba ruwansu gaji wala minu. manufarsu ta farko kenan su to yanzu ba kuna nan kuna gani abu tutu ba ga yaro malam ya je ya caccake baban shi da wuka an zo ana magana da shi saboda ya bugu dariya ma yake ta yi aka ce kai ka kashe babanka ya ce yi me yasa ka kashe shi ya ce saboda shi ya je shiga aljanna wai shi yana son baban ya shiga aljanna shi kuma ya je ya shiga wuta tunda ya san shi dai in tunda ya kashe wani shi dan wuta ne saboda haka baban shi ya shiga aljanna shi ya shiga wuta shi yasa ya bubburme shi da wuka kuma yana ta dariya me kake sha ya faɗi abubuwan da yake sha yana shan taba gashi yaro malam gashi nan malam gaban abun ban sha'awa amma yana malam kwakwalwa ta riga ta burkuce to haka ake yi yanzu maza da mata haka suke shan wannan abubuwan nan shi yasa jama'a muke gaya mana muke nuna mana cewa babu makawa fa mutum wallahi sai mutum ya rika zuwa makaranta kuma sannan abin da ka sanin nan ko dai ku rika zuwa tare da su ko ka ba su dama su ma shari'a manufar shari'a abu guda biyar su ne mafi girma aka ce duk hukuman da ta tsare ma al'umma wannan abun guda biyar to sai dai su nemi wani abu kuma na kyautata amma hukuma ta gama masu babban abu hukumar da ta kasa ko akan waɗannan abubuwan guda biyar ta yi felin to hukumar nan ta yi failing kowace irin hukuma ce ta faɗi sai dai ta addu'a manufa ta farko shine maqasiduddin manufa addini dole ne al'umma a saita su su rika yin bauta Allah domin da bauta Allah ne ake zama lafiya da bauta Allah ne ake samun haske ake samun annuri ake samun abin da zai sa a ci nasara duniya da lahira duk mutumin da ya rasa addini ya gama yawo ya mutu murus a nan zai rayu murus a can kuma ƙurmus an gama kenan ba amfanin shi gaba ɗaya amfanin mutum babu domin babban manufar da ta sa ya zo duniya an rusa ta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta min ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba na tunanin wani azbahani son wani arziki daga wurin su kuma ba so nake su ciyar da ni ba inna allaha huwar razzaq Allah shine mai yawan azurtawa zulkuwatil matin kuma shine ma'abocin karfi mai tabbataccen karfi ba wanda zai iya faɗa da Allah face sai ya zo ƙasa kowa ya shi to ka duba wannan to sai zama ba wannan nan magana ta ɓaci na biyu shine mutum ya zama an tsare masa ran shi ran shi ran nan a daina kashe mutane ba gaira babu dalili to yanzu ku auna ku gani yadda abubuwa suke kullum in dai zaka ji saurare ka saurare abin nan sai ka ji an ji an kwashe mutane an kashe wasu an ce wasu su biya kuɗin da tun da suke ba su taɓa jin irin wannan kuɗi ba ma a ce sai sun biya kuma ƙasa ɗaya chief a shugabannin security duka guda ɗaya ɗaya ke naɗawa amma wani ɓangare na ƙasa lafiya la wani ɓangare na ƙasa sun shiga uku kuma ƙasa ɗaya shugaban ƙasa ɗaya chief of air chief of army chief of navy duka naval wane ne dukka guda ɗai ɗai ɗai ɗai amma can wurin lafiya launan wurin kuma masifa kullun safiya ai kaga ana cikin wani abu sai dai ai ta roƙo Allah mafita wannan mafitan wallahi ba mai iya kawo ta sai Allah tabaraka wataala so da kaga wannan babu wannan kisan kai a kashe mutum ba wani abu bane yanzu ka ji mutum an kashe shi ko a cikin ina ne ko ina ne mutuwa kawai ake gata nan na biyu na biyu kenan na uku shine a tsare ma mutane dukiya dukiya a tsare ta malan sani a ce yau a rayuwarka ka taɓa ji a ce cikin dare guda malam a kore shanu guda ɗari biyar amma a ce wai an rasa inda suka yi ai wannan abun wato fauka tasawuri na ya wuce tunanin mutum shanu malam ko kiyashi guda ɗari biyar shanu guda ɗari biyar a kore su ba a kai awa shida ba daga lokacin kore su zuwa safiya ta yi a ce kuma ba san inda aka yi ba gabas suka yi yamma suka yi kudu suka yi arewa suka yi sama ne aka tashi da su ko ko ƙasa ce ta balle suka fada a ce ba sani ba kuma a lokacin da wanda suke iya hangen nan daga sama su kuma suna iya hangen yan maulidi kuma su sakan masu wuta daga saman kuma suka gansu su kuma suka kashe su daga sama kuma sun hango su ne ma'aunin ya hango masu yan maulidi ko an an nuno yan maulidin ne a matsayin wani abu da zai zo aka aka sakan masu wuta daga sama su an gansu amma ba ga shanu 500 ba da suka tafi aka tafi da su shanu aka yi ta tafiya ana kora shanu har suka bace na sai aka ƙara ba to dama mana ai to kuskure ai kuskure har guda biyu aka yi kuskuren ba an ce kuskure aka yi ba to ko na farkon ba alamar tambaya su waɗanda suke saman ba sai shi drum ɗin da ba kowa ba sai an bashi ba sai an abin ɗin shi ba yake saki me yasa tuntuni ba a saki drum ɗin a can inda waɗanda suke kashe mutane suka taru ba inda zai gano tarin waɗannan me yasa bai gano tarin waɗancan inda dai gano nan wurin ga gungun mutane sun taru to me yasa tuntuni duk can inda aka je nan fa na gaya maku an kama wani ya ce inda aka kai su nan yanda ka san wata kasuwa haka suke cin kasuwa fa a wurin da suke tara mutane sannan kuma sun yi yanda ka san dai ana baga gyada ka san dai baga ko malam kadan bauna ka san baga me baga eh buhu <laughs> yawa da dan murna kai na mai baga kai dai ku ne mace ya kuli in baka san baga gyada ba daga yau aka ƙara tara kai ƙara ɗeba mana gyada za ku bi za mu tare hanya daga nan ba ba sauran gyada ta je can ku kun fara noma ta da kanku ne eh kaje mi ban ji ba turami pyramid ba pyramid kai kullun sai turanci ba pyramid aka ce ba to ai ba Allah ma nake nufi ba ba ga na ce ba ta ne na lambar na batar da kai dala da dala na ce shine shi dan ne da ya ce mana hu, to eh, ba abu hu take eh baka taba ji ba inda ake sai da gyadai ake baga ina inda ake sai da gyada sai dai ai buhu akai buhu dan Borno idan aka fardo ta aka farda gyada a gona to fardewan ma ko ai baka sani ba ka ji rikicin da biyu eh do me fardewan baka sani ba eh kai ka san fardewan ma kai wannan fa za ku ba mu wahala da dan Borno da Nuha sun dame mu yau aka bare yauwa da ba daga <laughs> alhori kaga inda da yin haka da hannu aka bare aka bare shi ne fardiya aka farɗe da farda dogaje ai ta gyaɗa idan aka tashi ba faɗi ake ba ai ba a zuwa kawai a tashi a ciro ta haka ai za ta za a ciro babu ita da yawa in an je da zagayawa ake a zazzagaya a tuno a nemo ta nan a nemo ta nan wata ma sai an bubbuga a bubbuga wurin a bubbuga a juya fartanya a bubbugi ƙasar tukunna saboda ko ina ta saki sai a ja a ja a ja gefe to daga nan aka girgida ya su fito gaba ɗaya ba za a rage a ƙasa da yawa ba to farɗa kenan to ina kai ta farɗiya dan Borno sai a ta tara zuri ɗaya a tara a tara a him da su wanda su ne in an tara daga nan sai a zo a tsinki a kakkaɓe a cire ƙwayan abin ganyen gefe to sannan ne kake ake maganan ko a sa a buhu ko wani wuri an raba ta da ƙasa an raba ta da ganyen an raba ta da abin nan ɗinta yin sai a ɗeba ƙwaye a zuba buhu to idan aka tara wannan aka yi wannan bagan shi nike nufi domin hmm? <laughs> na rasa abin da ya kawo ni wurin ma malam bashir eh yawwa to haka suke zuwa su tara naira to shi nike son gaya maku naira su tara kuɗin da suke an za su tara su lullube da buhu kawai su tara him gashi dai sun tara kuɗin mutane a daji kuma idan suka tashi za su sha wiwi ɗin su malam sai su ɗauko naira dubu dubu su ɗaɗɗaura su su ɗaɗɗaura su kawai su sa ciki su kunna su ta zuƙa kowa na kallon kuɗi ne in suka tashi jin ɗumi suka rasa sai su ɗauko ɗaurin kuɗi kawai su jefa cikin wuta su kunna su ta jin ɗumi kawai su je kudi kasu dan kudi wallahi haka yace da aka kama shi haka ga suna yi gaban shi gashi nan wasu ma kudin har sun yi gamsa kuka sun yi sun yi sun yi sun yi sun yi abun nan duk sun yi abun nan sun rube sun yi wannan abun sun yi eh, yana duk sun yi wannan abun sun lalace su sun yi hunhuna yau wa yau shi nake so in ce sun yi hunhuna ga sunan dauri dauri sun yi hunhuna tari gaba daya saboda inda suka aje su wani lokaci sai ruwa ya zo ya ta bugu abun ba tamfolin cikakke ba ne wani wurin ga sun tara su iya ganin ka kuɗi ne tare tana ta kama mutane suna ansa kuɗin to wannan ai kaga ba karamin musiba bace Allah ya ba mu mafita kuma su ma Allah ya shiryar da su su gane wannan abu ba daidai bane su bari in ma masu ba daidai bane da suka ce suna ramawa ne su bari Allah ya rama musu a lahira Allah Allah ba zalumin kowa bane Allah zai rama ma wanda aka zalunce shi amma wannan abun ya hana mutane jin daɗi ya hana mutane sukuni ya zama abun nan ne a zo malam wani da na yana magana ran ne yace kana gani za a zo gidanka a ce mi koma ka, ko mi ko diyarka ce suna son ta su kama ta su tafiya su gabanka kana gani ko ko a gabanka su ci mutuncin su kana gani ce mi kota kawai suna tayi masu suna so akwai wanda ya gaya man ya ce abokin karatuna ne na haɗu da shi ya ce ai raban shi da zuwa gida tun da ya je ya fito da ƙyar ya ga masifar da ake mutane ya ce wallahi wani lokaci in suka zo gidan mutum kawai sai su ce wai kawai yaran shi yan mata su ce duk sun yi kawai a ɗaura aure wannan yana sosai sai wani ya ce shine ya ɗaura aure kawai ya ce an ɗaura musu aure su tafi da su ko kuma a ce za a ci nama kana da raguna a ɗaure malam kawai sai ya ce ku yanka kuma ku gasa masu ku kawo masu su ci su tafi ko ko su je su ce suna noma zo su kwashi matasa su ce matasan su je su yi masu noma su za su noma gonakan kuma su yi masu noma kuma an go kai a nan malam anan Najeriya wallahi na gama baki da baki ya gaya man bala idi muka je sallar idi muka haɗu da shi muka keɓe gefe muna magana da shi ke ce ai malam Allah dai ba mu fita ya ce garin mu haka ake yi yanzu fulatani ce sai a shigo kawai a zo a kalli matarka ko a kalli ɗiyarka kawai a ce ta yi shikenan a kama ta kana gani in kana da dabba ko kana da wani abu ko a yanka a nan a sa ku gashi ko kuma a ce a kora kawai su tafi da shi in an je can sun je daji sun gasa ko kuma a ce matasa za a ɗabi guda kaza dole a tafi da su su je can su yi noma malam wannan masifan Allah ka ba mafita mu ba mu kawai Allah ka bamu mafita kawai shine shine ba mu abu to ya za a yi a ce abin nan ba babu tsaron addini babu tsaron dukiya babu tsaron da eh, wannan rayuka to daga nan kuma magana hankali fa ina ta fito sai an tsare mu mutane kuma hankali fa hankali a tsare idan aka tsare hankalin nan shi kuma in ma ba hankali duk waɗannan sauran za su yi ne wanda bai da hankali yaushe zai addini wanda bai da hankali yaushe zai kula da dukiya ma ba bata ta ma zai tunda bai da hankali abinda mutum ko ana ganin ana ganin yana da wayo aka ga yana banna yana almubazaranci da dukiya ai abinda ake kallo hankalin ne rauni daga nan ba sai ya fara tunani yadda za a yi sanction din shi ma ma tare dukiyan to bai ma da hankali kun dai ga wannan yaron nan ya kashe baban shi duk yawanci inda kake ta jin ana maganan kashe abun nan a fa na baku labari ba wani wuri ba anan unguwar sarki yaro ya ba maman shi ajiyar dubu daya malam ya dawo ya ce ya zo an san dubu ɗayan shi ta ce aiko ka yi haƙuri wane wallahi larura ta gitta man na kashe ɗari biyar ciki ga ɗari biyar ya ce tab wallahi shi sai an ba shi dubu ɗayan shi ta ce ka yi haƙuri ba da ita ne larura ce ta gitta man na kashe ɗari biyar ka yi haƙuri zan baka in an jima ya ce wallahi sai an ba shi dubu ɗayan nan yanzu yanzu nan ta ƙara cewa ka yi haƙuri ka to ya dawo in an sa wurin shi shi in baka ɗari biyar ɗin ya ce shi fa yanzu ne yake son dubu ɗayan nan kuma wallahi sai ta fito da ita ita ta ɗauka har yanzu ɗanta ne na ma'ana sai ta ce to sai in ga ko yadda zan fito da abin da bani da bani da bani da shi ni ko in ga abin da yadda za a in fito da babu na ce ma babu kana cewa sai na fito da ita yanzu koya za a yi ya ce za ki ga yadda za a yi malam sai ya je ya ɗauko taɓarya yana ɗauko taɓaryar na malam ya shimfiɗar da ita da taɓarya ya yi gwaje-gwaje da ita da tabariya sai tana asar da ake magana a masallaci ana sanarwa wallahi sannan tana asibiti ya gwaggwaje ta da tabariya saboda ɗari biyar maman da ta haifai fa ka gaya mai yadda za a yi mai hankali ya wannan tabariya malam mutum ya ɗauki tabariya ya bugi maman da ta haifai ni fa na to to balle kuma ɗan da ta haifa to shi yasa nake gaya muku ma tun yaran nan na yan ƙanana ku daina bari suna bugun ku wallahi ku daina bari suna bugun ku yaro dan karami har ya iya dauko abun bugu ya buge ki dariya ba daidai bane baya cikin babin tarbiyya ki ƙwace abun nan ki nuna mai ba a dukan mama ya sani tun yana karami amma ya rika dukan ki kina mamansa kina kallon shi kina dariya ba daidai bane bai cikin ka'idar tarbiyya ba daidai bane har ya sanya doki mutane to a daina bari yana dukan mutane in ya doki mutane kirama ya ji a jikin shi gane cewa ba daidai bane ba a bari kina mama ki bari dan ki rika dukan ki tun yana dan karami ya rika ɗauko abin duka yana rafka maki kina kallo kina dariya wannan abun ba daidai bane bai cikin babin tarbiyya to yanzu ku duba yadda shaye-shaye ke illa mutum ya zo ya ɗauki taɓarya ya sama maman shi yanzu wannan shi ya sa wuka ya caccaka ma maman wai baban shi kuma an tambaye shi gashi nan bai ma san yana ta dariya ka san abin da kai ya ce da dariya dami dami kake sha ya faɗi abubuwan da yake sha ce gasu gasu to yanzu ka san ko ka kashe babanka ya ce ya sani yana sane ya kashe shi ne saboda mi ka kashe shi ya ce wai saboda ya je ya shiga aljanna shi kuma ya je ya shiga wuta tunda shi ya san yanzu dan wuta ne tunda yayi yi ka amma baban shi ai yana son baban shi sosai saboda haka ya gabari ya kashe shi ya je ya shiga aljanna subhanallah la haula wala quwwata illa billah allahumma ajirna fi musibatina hadhi wannan musiba ce babba to saboda haka kaga dole ne hukuma ta tsare wannan to amma lil asaf wani lokaci ma akwai wasu waɗanda in dai lokacin zaɓe ya zo ko lokacin wani abu to ƙarfafa ba ma gwiwa ake yi masu shaye-shayen su shaye-shayen su yi mutane rashin hankali su yi mutane rashin mutunci kuma ma malam matasan mu ba su da tunani domin mutumin da zai zo saboda yana neman wani matsayi ya ba ku kuɗi ya ce ku sha wani abu ku zo ku yi rashin hankali sai ku auna da me yasa bai turo ɗan shi ya zama shine kwamandan ku ba me yasa bai turo ɗan shi ba tunda ba wanda ke so ya samu wannan matsayin kamar shi me yasa bai turo ɗiyar shi mace ba ko ku ya turo matar shi ta zo ta yi jagorancin a sha ƙwayan saboda ya samu matsayin amma sai su ɗau ‘ya'yansu wani lokaci fa ko zaɓen nan aka zo ba ma wai magana shaye-shayen ba sai kawai su ɗauki iyalinsu su su kai can waje mutum ya ɗauki ‘ya'yan shi kai makaranta su ta suna makaranta su ko ‘ya'yan talakawa su zo a ta a bar su nan su shaye-shaye su ce su sai wani bubbur ma junan su wuka su ɗau gariyo su sassari juna su rika cewa sai wani sai wani ya yi wannan ne in yayi kawai dinga raba masu naira ɗari biyar biyar ba su da komi sai wannan ɗari biyar biyar yana ɗari biyar a yanzu saboda haka waɗannan abubuwan rasa su na ƙarshen shi ne kuma wanda duk dama in babu wannan to wannan shi zai faru nasaba tsare ma mutane nasaba a hana zinace zinace to yanzu ka zo kana maganan zinace zinace yadda ka san sai da fiyo wota ba laifi ba ne. to haka yanzu matasa suka ɗauki zina ba laifi bace duk inda kake magana yan mata zaki ji kawai tana cewa saurayinta ko shi yace budurwar shi to duka wannan alakan ba alaka bace fa ta maganan wai za a aure wasu ma ha fitowa suke a TikTok suna ba wasu yan matan shawara idan saurayinki ya nemi komi daga wurinki kada ki hana shi saurayinki ne ki ji fa so, so balin sani haka suke yi wannan samartakar da take dake duk yawancin su da kake ji mutum ya ce saurayin shi ko ƴan matan shi ko sama wallahi ba abin da suke banda zina ba magana ce ta wai magana auratayya ko magana wani abu ba kawai an kai ga ba a ganin zina a matsayin laifi ba yaran ba ba manyan ba manyan mutane da yawa mazan zina manyan mata wasu ba sa ma auren kwata-kwata wai su sun zama manyan mata wasu a rika ce masu wai big big big big abun nan wasu manyan wai su manyan mata ne sun fi karfin aure yamma haka amma kai ma ka san wannan malam sani ko yawa big girls ka ji fa malam sani ma har ya sani big girls eh kai dama na san zaka jin suna faɗan ne ai haka ni ma nake nufi ba ma wani tunani mara kyau ba malam sani haba insha Allah ai fi karfin nan kawai big haka suke cewa big abun nan ne saboda haka ita ce ita tafi karfin ma duk wani namiji wai yanzu ma an kai ga kawai fa yanzu ai babies ya'ya ma yanzu wani ma bidiyon da na gani ran nan wata bature tana magana ta ce to nan gaba fa yanzu an kirkiro wani abu wanda nan gaba ma ana so a cire mata gaba ɗaya da gaba da gudunmawa mata haihuwa kwata-kwata yanzu mata za su ga ana haihuwa ne ba ruwansu kaji malam sani saboda haka su dama an fara cire maza to yanzu za a cire mamatan? in kana son ɗa kai ka je ka biya kuɗi kawai a yi ma ka ɗauko ka aje ka ɗauko ka ɗauko abu ka kawo gida ka aje ka ce ɗanka ne kai ta reno mhm. eh to wannan kuma fashi ne to za a sawo ma ne da yadda ka san kana zuwa ka sawo bread ka je shi ma ka sawo ɗan ka zo ka aje a gida ka ce ɗanka ne kai ta kallo ka ce ka sawo ɗa shikenan uwa ba ruwanta kai ma ba ruwanka kowa dama matan su suka fara suka ce su yanzu an kai ga wannan zamanin ba ba su yadda wani namiji wai ya rika jujjuya su yana masu wani girman kai yana masu wani abu yanzu baki da bukatan namiji wai wai sai kin haihu abinda zaki ki samu wanda kike so ki dauko ku yi wata daya a gidanki ko wata biyu in kin gaji ki sallamai to a cikin irin wannan ne sai a je a samu a ɗeban maki abin da ake so a ɗiba a gaban shi suna ma zuwa da abun ɗiban ma sai su zo su ɗiba kawai da kansu su ɗiba lokacin abin da su ɗauka cikin wannan ɗan tukɗin su kai can asibiti a jaya masa abin da suke so shi bai masa an ɗauka ba su ɗebi abin jikin shi su kai inda za a yi masu abin da za a haɗa da nasu a yi masu shi bai san an ɗauka ba ma balle ce yana da ɗawan wuri in kin gama wata ɗaya kwangila ki sallamai kawai ki tafi wani watan ki ɗauko wani keke da gida keke da mota wanda kika ga yayi maki kawai ki je ki ce ga abin da kike so kina so ki ɗauko shi ki kawo gidanki wata ɗaya shi kuma ya zo in yi wata ɗayan daga na a sallame ya tafi wannan shi ne na goɗi na goɗi mana na goɗi goɗi <laughs> na goɗi na goɗi ba na goɗi dama dan bai malam bashir gashi nan bayan ka na banza ba ehe to mene to ba kenan ba <laughs> to to to ne wannan wace irin rayuwa ce wannan eh to ai ana ma ai Allah ne ya kyauta halaran ma mu ma ba fadin abun haka nan ba shi ma da dadin ji na mu koma littafi wallahi mu koma littafi kawai to wannan yanzu wanda aka rasa makasidin shari'a nan guda biyar aka ce ma babu su ka gaya mai yanda mutane za su zama mutanen kirki ka gaya mai yanda za a yi abun nan ba kuma sannan matasan mu ba su da komi saboda wannan jabariyan da muke magana sun koma duk abin da aka sa sai su yi sai dai wannan lala to ya za a yi nan gaba nan gaban an tashi raba mukamai aka tashi raba wani matsayi ku ba ku da kowa wanda zai wakilce ku gaya mai yadda za a yi to yanzu ma ana ciki jiya fa ina Abuja inda na sauka ina kusa da wata katuwar coci wallahi malam abin da suke cewa cewa suke yi yau cocin sabis ɗinsu yau gaba ɗaya da za su yi su ne su yi kansu congratulation na cewa yanzu sun tantance sun gano duk manyan mukaman da ake so a samu sun an ba su don da kunne na na ba labari na ba ga hotel ɗin da nike ga coci katuwar coci kusa kusa haka suka tashi suna ta ba da suke ban da rawa malam sani har lokacin fitowa ta yi da zan taho suna nan tun daga waje suke rawa wallahi tun daga waje wasu da sun sauka daga mota suka ji kiɗin suka ji wannan maganan congratulation dama to sun san abin da za yi ba ana congrat suka daga nan sai su kama rawa da security police din da wanda suka aka sa a gate masu dukkan rawa suke ta yi suna murna an yi rabo an ba su komi nasu ne to yanzu ka kawo na wannan abu komi nasu ne su yanzu murna suke su da da suka fito suka ce ga yadda za a yi a ware a yi kaza kaza an ce masu su kwantar da hankalin su za a faranta masu rai to yanzu an faranta masu duk manya-manyan abin da suke so su samu duk sun samu ba su taɓa tunani a mafarkinsu ma cewa za a zo yadda suka yi fito na fito ɗin nan a cewa za a ma kula da su ba abin da suka ɗauka za a zo a ci gaba da abin su to sauran ma bari tsaya iya nan Allah ya ba mu mafita amma mustaqbal mu mustaqbal mu wallahi yanzu mustaqbal mu ya yake da hayaki da girgije ya ya ya an nannade mana mustaqbal mu yanzu cikin hayaki da girgije amma in Allah ya ga dama sai sai mai da shi ya koma sai ya koma ya wanke abin nan ba amma dai muna cikin hadari Allah ka ba mu mafita to so da ba za a ce mutum ya ƙi yin abu ya ce wai jabariya ya abun nan ɗinsu ba al'usatu farihu bi hadhal su masu saɓo sai suka koma suna murna akan wannan maganan ta cewa ba ruwansu wai su in sun yi ba su suka yi ba Fakalu, inna lam naf'al hadhihi al-af'al min al-kufri wal ma'asi wa min zina wa sariqa suka ce su duka waɗannan ayyukan da ake tunani in mutum yayi za a ladabtar da shi a lahira na kafirci da saɓo. da zina da sata suka ce ba mu muka aikata ba aikatar da mu aka yi a kansu kun gane bambanci dan barno idan aka ce ba kai ka aikata ba aikatar da kai aka yi a kai me ake nufi a wannan fa karatun dole sai ka gane ba wai za mu tafi bane baka gane ba sai ka gane tunda dai ka zo to ka ji ai yace ba ba mu muka yi ba aikatar da mu aka yi me nake nufi in nace haka nan Dodara ne Eh, waje ai ba ta kai ka ba da ansa ba ta kai ka gane me ake nufi sun ce su ba su suka aikata ba aikatar da su akai shine nake so ka kai ma kai fasara na so mutane su lalace malam zani sun ce ba ba su suka aikata ba aikatar da su akai me ake nufi to kaji ya nan nike so kawai ka ce ba su suka yi ba sa su aka yi saboda haka aikin da suka yi ba wai su ne suke aikin ba sa su aka yi su aikin tun sa su aka yi suka yi aikin ba da kansu suka yi aikin ba yi masu aikin aka yi hmm? a wurin su wanda suke ca kana da littafi ai abin da yasa ba a faɗa da kai abu uku ne na farko ga ka a gaba na biyu ga ka dattijo na uku ga ka da littafi to da ɗaya an samu matsalar ɗaya yanzu da na diro roma daram a <laughs> dinda gashi alamoni da ya sha ta har da abu uku gashi a gaba gashi kuma da ga kuma himman tahowa a ina ina wallahi eh gashi baya bacci an ƙara ma ma quality da hudu gashi ka bacci to ai shi nake muke so ka fahimtan dama ka gane kuskuren su ayin ka gane kuskuren shikenan karatun ya fito ai ne din ake so shi yasa muka tsaya muna damaldamal a nan wurin su din sai su ce su ba su suka yi aikin ba yi masu shi akai sa su akai suka yi su ba su ga dalilin da zai sa kuwa a ce wai sun yi sabo ko sun yi kafirci ko sun yi zina ko sun sha giya su ce wai an je lahira wai ai masu azaba ba ai kai su akai ko aka ce su yi zina aka kai su aka ce su yi sata da suka yi satan nan ba su suka yi sata ba Ɗauka hannunsu aka aka sa suka ɗauke kayan mutane kai kuma da baka yi ba rike hannunka aka yi aka hana ka saki aka ki sakinka aka rike ma hannu kada ka dauka yan kowa to sai su ce to wannan an rike mai hannu kai kuma an saka ma hannu an kai ka kuma a ce a je lahira a ce kai ai ma ladabi shi a kyale shi shi ya shiga aljanna kai ka shiga wuta yace ba su kace ba su yadda ba kuma aka gaya masu aka suka ce to tunda aka ne bari ta saban su da ba su suke yi ba yi masu ake yi suka ce ma fa'alna suka ce ma ba mu muka yi ba bal hiya maf'ula ai bina aikata da mu aka yi fa hannu ai muharrikuna mu motsi kawai muka yi ba mu muke aikin ba ai fa harrafu hadhihi bi hadhihi al sai suka juyar da abubuwa na'am fa farihu fa farihu bi hadhihi al sai suka yi murna da wannan magana suka ce haka ne yazunnuna ha udhran lahum suna tsammanin wannan zai zama masu uzuri ranar lahira wa hiya fil haqiqati qawlun batil wannan ko a haƙiƙanin gaskiya magana banza ce ba ta da amfani kanu qabla an yasma'u hadhihi al maqala da can kafin su ji wannan magana shine baitin kanu ala wajlin min al isyani da sun kasance suna jin tsoron sabo amma da aka kawo masu wannan shirmen sai kawai suka daina jin tsoro suka ce ai shikenan ma mun huta yawwa suka ce domin wannan aikin su ne saban yana nan wurin mutumin mutum suka ce su ba aikin su saboda haka suka ce su nan, sun huta ay yasma'u hadhihi al-maqala khaifina min dhunubihim wa ma'asihim da suna jin tsoron zunuban su da saban su ai mu'tarifina ai bi fitratihim suna tanin cewa suna da ɗabi'a sun yadda annaha sadarat minhum cewa ai su suka yi zunubin nan da kansu walakin lamma sami'u hadhihi al-maqala amma lokacin da suka ji wannan magana farihu biha sai suka koma suka yi murna wattakhadhuha udhran lahum suka dauka cewa wannan uzuri ne gare su wa qalu nahnu ma fa'alnaha suka ce ba mu muka yi zunubin nan ba ai mana aka yi wa inna ma hiya af'alul lahi fina Allah ne ya mana aikin ya aikin akan mu kaji yadda suka yi qauluhu لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بغفرة وأمان وتبرؤوا منها وقالوا إنها افعاله ما حيلة الإنسان ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على الإسيان نعم قاشنا nan فاراهم جهم سيجهم jahamun sai da suka ji wannan magana suka ce aka ce ba su suke da laifi ba sai jahamu kawai da ya gaya masu wannan kaga da suna jin tsoro aiko suna jin tsoron zunubi suna jin tsoron laifi amma da jahamu ya kawo wannan maganan cewa mutum fa ba wani abu kada ya zargi kanshi maganar laifi yi masa aka yi sai ya hutar da su wa shi'atuhu da jama'ansa waɗanda suka na abun nan ɗinsu ɗalibansa min laumi na laumi na zargi cewa ba ku da wani zargi da aka yi maku babu wani abu arahahum jahmu aljahmu min hadha alkhawfi tsoron da suke yi na cewa suna laifi suna kaza yace ku kwantar da hankalinsu wa qala lahum itma'annu yace ku natsu hadha laysa min fi'likum ba ku kuke aiki ba hadha fi'lullahi wannan shi ma aikin Allah ne khalaqahu fikum ya halitta shi a cikin ku kamar yanda ya halitta maku ji da gani to haka ayyuka su ma ya halitta maku malakum fihi ikhtiyarun ba ku da zabi wala laumun alaikum babu wani zargi dan haka ba komi in kun je laifin nan yi maku akai in kun je tan ce Allah mu ba mu aiki ba kai kai mamu saboda haka wannan mummunan magana ne walakin alqauluhu wala walakinnahum hamalu dhunubahum ala suka dauki zunubansu akan cewa ba su bane suka yi ay hamalu hadhihi al-af'alu ala Allah suka ce Allah ne masu wannan ayyukan wa qalu ay huwa alladhi fa'alaha wa khalaqaha wa amma nanu suka ce shi Allah ne ya aikata wannan abun ya halitta masu amma mu wa mujarradu alatin kawai mu sunadari ne sa abun aka a cikin mu kawai kaman ka dauko wani abu ne ka tura cikin wani abu kawai sai ka gangara shi kaga ai shi abun kawai aka dauka aka sa a ciki aka tura suka ce su ma kaman haka ne kaman a dauki abu ne a sa a cikin wani abu sai a gungura shi saboda haka su kawai abun da suka yi kenan amma ba su ke da laifin ba ba su suka yi zunubi ba wa qawluhu wa tabarra'u minha suka barranta daga zunuban suka ce ba su suka yi ba wa qalu innaha suka ce waɗannan zunuban duka na aikin Allah ne ba nasu bane qalu laysa lana fiha hila ba mu da wayo ba wani abu nahnu majburuna alaiha suka ce tirsa samu akai akai muka yi kawai ba mu da wani abu ba mu da zabi wani ma ta wani ma bada misali ya ce kamar yanzu misali ne a ce maka wato iska guguwa ta taso sai ta ɗauko leda ko ta ɗauko gashin kaza tana yawo da shi yana da zaɓi sai inda iskan ne ya jefa shi sai suka ce su ma kama haka suke kawai wannan abin tahowa ake kawai ya gara da su ko ina kawai ya gara da su su ba su suka yi ba na amin kace da rama na ma khallafa me eh cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai dora ma rai ba sai abin da take iyawa saboda haka su ko wanda wanda shi ko wanda aka tirsasa to kaga dora mai abin da zai iya ba saboda haka in an zo kawai tuttasa musu akai kamar yadda muka aka bada misali a can baya amma a ce jimina ce ta dau rakumi raƙumi kaga ai kaga tuttasa mata akai an san ba za ta iya ba saboda haka haka suka bada hujja qauluhu wa kadha ala ta'ati aidan qad ghadat haka nan kuma wajen da'o'i ma biyayya ga Allah su ma an waye gari yani malil muti'ina miza ala al-usati wal kuffari wal mudhnibin haka suka ce wai babu wani laifi ka Allah ka sauƙaƙe mana da bata suka ce ai shi yasa babu bambanci tsakanin mai sabo da wanda ya kafirci da wanda ya zunubi wai babu bambanci da wanda ma ya da'a duk ɗaya ne kamar yadda na ku misali suka ce shi mai da'a ɗauka shi aka kai shi wurin da'a kamar yanzu fa a wurin su kai da ka zo nan to ɗauko ka aka aka kawo nan wanda kuma ya ƙi zuwa shi kuma riƙe shi aka a can ya ƙi zuwa to saboda haka sai a ce to ya za a ce ya yi laifi kai ɗauko ka aka aka kawo shi kuma wancan ba ɗauko shi aka kawo ba aka riƙe shi a can kuma a koma ce yayi laifi shi da bai zo ba sai su ba za su yadda ba saboda haka kaga ko yanzu wannan in ka tsaya ka kalli misali yanzu misali wani da yake zuwa kasuwa ko yake zuwa wani wuri ba littafin ka tunda safa ka ɗauka ka saka a mota ba ko ka saka a wani wuri ko a motar ka ko a wani wuri saboda kana da ashe ka san ka san kana da niyan zaka zo eh, haka ne ko ba haka bane kasan to ashe ko akwai wani abu da kai ashe na cewa alaman a ranka kasa zaka zo har ka dau littafin ka akwai wanda wani lokaci in zai zo ai da littafin yake yi ma in zai tafi ya ce a ɗauko littafin shi a zo mai da shi ba alaman ya san zai zo bane har yi himma to a wurin su duk ba wannan bane sai ce a kai ma baka san zaka zo ba ka ka dauko ka ganka anan kawai wof shi ma wanda bai zo ba ma bai san ba zai zo ba kawai gani an rike shi a can ya zaman shi saboda haka kamar haka suke bada misali ga ayyuka wannan babban kuskure ne yani wannan saboda haka ba bambanci li'anna kulla domin kowa ya fa'aluna hadha bighairi ikhtiyarihim wai kowa da mai ɗa'a, da mai saɓo, da mai kafirci da mai zunubi wai kowa yana yi ne ba da zaɓin sa ba tursasa mai ake yi hadha ma'ana qaulul jahm bin safwan wannan shine ma'anan wannan maganan wannan mutum batacce qabbahahu Allah Allah ya wadaran shi wa huwa thamaratul qawli bil shine kuma sakamakon maganar da yayi na jabariya annahu la farqa bainal asi wal muti' yace babu bambanci tsakanin mai sabo da mai biyayya ga Allah wala farqa bainas salati waz zina subhanallahi malam sani yace ba bambanci tsakanin wanda ya sallah da wanda ya zina duk ɗaya ne a wurin a wurin jahannam malam ai kun halaka ce babba yace da wanda ya je yayi sallah da wanda ya je yayi zina yace ba bambanci duk daidai suke saboda wancan ɗaukar shi aka yi a yaje sallan shi kuma wancan ɗaukar shi aka yaje ya zina to don me za a bambance mummunan magana malam wala farqa baina baina fi'li ta'a wal ma'siya babu bambanci tsakanin mutum da ya aikata wani aiki na da'a da kuma na sabo ka anna ay kulluhu bi ghairi ikhtiyar al ibadi domin kowa ba da zabin sa yake yi ba yi masa akai qawluhu wal كل لفتح الحمل والطيران إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان فلذاك قال بأن طاعات الوراء وكذاك ما فعلوه من العصيان هي عين فعل لا أفعالهم ويصح عنهم عند ذا نقي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنقي ثاني فيقال فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا ذكروا ولا ذبحوا من القربان وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غني ثاني وكذاك لم يعتق ثيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعن والألوان جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معان baitocin da yawa ne tuna maku ake yi saboda dan Borno ka haddace su da bacci kai ya fi ma eh, dan murna wai kwaba kenan wai ce an ce wai ce wai shi wai ni wai shi da bacci ma da ya fi mai kai da <laughs> eh, eh, bacci <laughs> kai ba kai wakili yan borno ne kana ganin yan borno na haɗu da su duk da je na haɗu da yan borno su ce wai su da wakili suna da wakili <laughs> ya zai bai da wannan ɗan borno ko to ai da ba to da ba ka zo ba ka gane sun yi kwaban to ba shi ke eh, eh, to ai da ka gane ba kwaban suke alhamdulillah ya kage <laughs> Ni da yake gashin nan dai yayi magana yana cewa haka suka yi suka ce kawai wal abdu fit taqiqi shubhu na'amatin jini abin da daga suka ce shi dai bawa da gaskiyar magana wai yayi kama da jimina amma ka san jimina ko mhm yawa kai inda waye jimina hmm me eh kai sai dai turanci dai ka tambayo dan uwarka gashi dai zai yana ta dariya kai kai mhm to da ka sanin ma da turancin ma kai kokari to amma ka ga yadda take ai to shi ne sai suka ce wai mutum shi shi bai da bambanci da shi da jimina kawai daidai yake saboda jimina wai da aka ganta kawai da jiki da dogayen kawahu da wane ne da wane ne kawai sai aka ce mata wai za ta iya ɗaukar kaya kuma za ta iya tashi an san ko yanzu jimina mai zai za ta tashi da irin wannan to kamar dan adam haka yake da ga shi kawai haka nan da abun nan sai aka ɗauka duk zai iya yin wasu ayyuka sai aka ɗora mai nauyi abinda da ba zai iya ba kamar yadda na baku misali kamar a ce yanzu jimina na ɗauko kayan raƙumi a bata ce ta ɗauka a ga ɗora mata abin da ba za ta iya yi ba ko kuma a ce ta tashi sama saboda ana ganin tana da fikafikai ai bata da fifikin tashi bata da abin tashi da dai da ƙahawunta ta ruga da gudu saboda haka sai sai aka ɗora mai abu to kamar haka ne annamatu idza ra'aita laha ai wannan idza ra'aita laha haini ai hasabat annaha idita wannan abun nan din wannan jimina in ka ganta tana da fikafikai guda biyu hasibta annaha tatamakkanu min at-tiran sai kai tsammanin za ta iya tashi wa idza ra'aita surataha ay shabbataha bil jamal idan ka ga suranta sai ka kwatanta ta da raƙumi saboda gata da dogon wuya gata da dogayen ƙafafu wa fa'aka annaha ay yumkinuha an tahmil al athqal kaman za ta iya daukar nauyi kamar raƙumi amma za ta iya wa hiya la tastati'u al amrayn duk waɗannan abun buyi ba ta iya shi la tayran wala al ham ba ta iya tashi kuma ba ta iya daukar kaya Kazalikal al-insanu ala qawlil sai aka ce yace haka ma dan adam yake amma fa a wajen jahamu yace la yastati'u shay'an baya iya komi wa in kana suratuhu ay suratul ladhi yastati'u koda akwai alama an an kalli mutum aga kaman zai iya yin wani abu lakin al-haqiqata annahu la yastati'u amma gaskiyar magana shine duk abin da aka dora wa dan adam wai an san ba zai iya ba fa huwa mithlu na'ama da aka yayi kama da jimina ay ha? suratu tsairi wal jamal in ka kalle ta zaka ga tayi kama da tsuntsu kuma tayi kama da raƙumi wajen tsawon ƙafafu da tsawon wuya ga jiki kuma babba ga ta kuma da kaman da fikafikai wahiya fil haqiqati la ta'malu amal at-tayri amma gashi ba ta iya yin aikin tsuntsu wala amal al-ba'ir ko kuma aikin raƙumi kadhalika al-insanu inda al-jahmi haka ma dan adam yake a wurin jahamu zaka ganshi da sifa wanda zai aiki amma fa ba shi ke aikin nan ba qawluhu idh kana surataha tadullu alayhima domin suran dimila in ka kalle su tana nuna za ta iya ɗauka kaya za ta iya tashi amma ba za ta iya ba laisa laha quwwa alal hamli ba da za ta ɗauki kaya wala quwwata ala wannan tayrani kuma ba ta da ƙarfin tashi sama qawluhu ay nafyun liqudratihim alaiha awwalan saboda haka na farko kaga sun nuna korewarta sun kore mata na farko ba ta da iko ba ta da ƙarfi to kamar haka dan adam shi ma yake shine abu na farko ba iyawa lahum yaqdiruna alaiha ay afalihim dan haka su ba su da iko akan ayyukansu wala hiya sadarat anhum kuma ma ba su suke yin aikin bai masu ake wa inna ma hiya fi'lul lahi indal jahami duk wani aiki da kaga kai a wurin jahamu cewa yi ma aikin nan aka yi wala farqa baina ta'ati wal ma'siyati wal kufri wal iman dan haka a wurin jahamu babu bambanci tsakanin da'a da wanda yayi sallah da wanda yayi zina da wanda ya imani da wanda ya kafirci a wurin mu duk ɗaya suke kawai ya ce ba wani bambanci da za a ce in an je lahira a ce ga wani wanda za su shiga aljanna ga wasu wanda za su shiga wuta duka kawai iri ɗaya ne kawai dai abin da waye ce suka ce su ƴan ƙadariya sai suka ce kawai in an je Allah zai ga dama ne wanda ya ga dama kawai kwashe su ya ce su shiga aljanna wanda ya ga dama ya ce su shiga wuta kawai amma ba dan waɗannan sun yi da'a ba ba dan waɗannan sun yi sabo ba hasha lillah Allah ya tsarkaka daga wannan magana ya fito ko wa yuqalu ma samu to in ko haka ne tunda sun san haka ne su suka ce haka sai a dawo a ce masa to shikenan mun ji kenan yanzu in kun yi sallah ba ko kuka yi sallah ba in kun yi azumi ma ba ko kuka yi azumi ba in kun yi yanka ma ba ko kuka yi yanka ba duk abin da kuka yi kenan ba ku da sauran aiki innama Allahu indal jami huwa alladhi salla suka ce a wurin Allah su eh, suka ce a wurin jahamu in kai sallah Allah ne ya sallah in kai azumi Allah ne ya azumi in ka yi yanka Allah ne yanka ba kai kai ba dan haka ba maganan wai a baka sakamako wanda kuma bai yi ba dama ba a ce mashi ma dama a je a bada babu bambanci da mai da'a da mara da'a waya wannan huwa alladhi sama shi azumi huwa alladhi dhabaha shi yanka wa huwa alladhi fa'ala ta'a shi aikata ta'o'in nan wa amma abdu amma shi bawa falam yaf'al shay'an min hadhihi al-umur shi bai aikata komai ba cikin waɗannan al'amura saboda haka dan me za a je lahira ba shi sakamako yace babu kun gane ko qauluhu wa kadhaka ma sharibu wa ma qatalu haka nan kuma wajen laifi ma can ba wajen da'a bane to idan mutum ya zo kawai ya sha giya sai ya ce shi fa ba shi ya sha giya ba shayar da shi giya aka yi idan ya kashe wani mutum sai ya ce shi fa ba shi ya kisa ba kashewa aka yi shi saboda aka babu abun nan ɗinsa ko ya so ko bai so ba kuma kisan nan zai faru wa ma qatalu bai kisa ba wa ma wa ma saraku ba maganan sata ba su suka yi sata ba duk wannan laifuka babu su ehen saboda na ehen kuma a cikin su wai babu wani batacce wanda yake mazinaci wanda ya lalace dukkan su kowa mutumin kirki ne sai dai in an juya ta can wajen wa kadhalika al-ma'asi kulluha haka nan sabo gaba ɗaya fala yuqalu sharibul khab ba za a ce sun sha giya ba wala yuqalu zanau ba za a ce sun yi zina ba wala yuqalu qatalun nufusa zulman wa udwanan ba za a ce sun kashe rayuka ba saboda zalunci da ketare iyaka wa inna ma hiya fa'alullah suka ce duka wannan aikin Allah ne la farqa bainal asi wal muti' babu bambanci tsakanin mai sabo da mai da'a wala bainal ma'siyati wat ta'a ko kuma tsakanin sabo da da'a wala bainal kufri wal iman babu bambanci tsakanin kafirci da imani la lu'mun alal ibadi babu wani maganan zargi akan bayi wala madaha lahum fi ta'ati idan sun aikata muyagun ayyuka ba a zargin su a ce me yasa suka yi wala madahu lahum ba a yi masu yabo a ce sun aikata ta'a la yumdahuna ala ta'ati ba a yaban su akan da'a wala yudhammuna ala al-ma'asi kuma ba a zargin su akan sabo li annaha laysat af'aluhum domin ba ayyukan su bane ala haddi qawli jahannam adana Allahu ajarana illa ala wajhil majaz sai dai a ce to zai majazi ne zai iya ganin kaman su suka yi amma ba su suka yi ba saboda dukan su wannan sun jingina su zuwa ga Allah lakinnaha udhifat ilaihim min babil majaz an jingina musu ne kawai ta hanyar bangaren majazi a ce kawai su ne suka yi amma a zahiri ba su bane da annaha mahallul laha ay wasuniat fihim domin shine wannan wurin wurin su ne wurin da aka yi aikin su ne asalin inda aka dauki aikin aka dora am aka yi a cikin su wai an yi aikin ne an ɗauko su ne an sa su a ciki kamar misali ka kunna fanka ne a ce in ba wuta za ta yi to da kasa wuta sai fanka ta motsa kaga ita fanka ala ce ta sa wannan abun ta tso da haka da kasa mata sai su ma kamar haka ne dauko abun aka yi aka sa masa sai aka yi amfani da su suka yi aikin suka bada iska kamar yadda fankan nan za ta bada iska misali saboda haka su ma sai suka ce su ma ala ce kawai an sa abun ne a cikin su sai aka ga yayi aikin wa idafatuhum ilaihim min babil majaz dan haka a jingina wannan abun a ce aiki ne fa idafatuha ko ilaihim min babil majazi wal majaz ittakhazuhu tagutan yahmaluna alaihi kufruhum wato waɗannan sai suka ɗauki wannan majazin suka ɗauke shi kamar shine wani dagut wanda yake shine yahmaluna alaihi kufruhum wa dalalihim suna ɗora masa duka wani laifin su duk abin da suka yi sai su ce shi ya ja masu shine nasu kullu shay'in yaquluna anhu komi za su ce shine sai su ce innahu majazun wa laysa huwa bihaqiqatin ba dai ba da gaske bane majazi ne fa af'alul ibadu mithlu ta'ami wal hulu wal mur ya suka ce kawai ayyukan bayi kawai su dai wanda za a ce nasu ne shine misalin ɗanɗano in ka zo ka ɗanɗana abu ka ji wal hulu ko ka ji daɗi ko zaƙi wal mur ko ka ji ɗaci wannan shine naku wa mithlul alwani kuma da launukan jiki misal humra kaman ka ga jajajaja was sawad ko baki wal bayad ko fari fil ajsami a jikin mutane taqumu biha ittiraran yaron minha wannan su ma kamar yadda kaga waɗannan mutum bai da zaɓi suka same su to haka su ma sauran ayyuka suke kun gane maganar su ne a aradul bashariya wanda muke cewa suka ce ayyuka da mutum za a ce yayi kaman sallah kaman azumi kaman zakka ko sabo wajen yayi zina ko yayi sata ko wani abu suka ce ba su da bambanci da sauran ayyukan da ke jikin ɗan adam shi ma yanda shi ma bai san yanda aka yi ba yake jin ɗanɗano ko a ina kafa kalatsa kake jin ɗanɗano yanzu idan aka zo kana so ka ɗanɗana sukari ko ana so ka ɗanɗana yaji ko ana so ka ɗanɗana wannan zaƙi sai ka danna wani abu a jikinka kake ji ba kawai ka ɗanɗana ba ne sai ka ji kawai ya bayyana maka abin sannan jikinka kuma ina ne ka sa ka zama fari ko ka zama baƙi ko ka zama wani abu babu inda ba ruwanka da wannan ba kai kai ba har da saura da na baku misali ina kake taba kai atishawa ko kuma yunwa ina kake taba ta zo ko ina kake taba ka ji ka koshi da sauran waɗannan in zaka ji fitsari shiga bayi ko wani abu duka zaka ji sun zo ne lokacin su in yayi sai ya zo ko dai ta dalilin wani abu ka ce a ah, ka sha ruwa da yawa ko kai kaza ko ka ala ko ma dai wani iri ne kai dai ka su aradul bashariya kenan bacci fa in zai zo kaga ba kai kake jawo shi ba kai akwai abin da zaka yi ka ce amma dai yakan taho maka ne kuma in kai ka ji ya tafi kai ta da koshi da haushi da da murna da dariya da farin ciki da kuka da rashin kuka da wane ne dukan su aradul bashariya ne to sai suka ce to yadda waɗannan aradul bashariya suke ba kai kake da iko a kansu ba ba ikhtiyarin ka bane ka zaba wata rana ma mutane da suke kuskure a Hausa sai su yi wani kuskure abin ma ni zai bani dariya wai idan suka ga mace mai kyau sai su ce wai kaga wata mace kamar ita ta kanta to ai da ita ta kanta da kaga muni <laughs> ya za ta yi kanta ta ta kyau ai ba zai yi ba ai in ta zo yin kantan nan za ta ganta wata kuturwa ma za ta zama kawai karin magana ne amma ba a falli ma'anan ba ai ba mutumin da aka cire abu daga wurin Allah aka bashi ya riga ya gama na ƙasa a ce kaman shi ya yi kanshi ko kaman ita ta yi kanta saboda kyau kaman ita ta yi kanta wato nan su abin da suke nufi ita ta zaɓa ta zaɓa ta to ya za ai mummunan abu kenan ya ƙare duka wannan nau'in jabariya ne bai da kyau ba ku gane ba ko amma ba ku jin magana idan aka kalli wata aka ganta da kyau sai a ce kai an ga wata mai kyau kai ka ce ita ta yi kanta ba ta aiki to in ko da ita ta yi kanta da an gaba la'i ai ba za ta iya yin kanta da kyau ba ba za ta iya yin duk wasu abin ba za ta yi ba saboda haka babu abun nan ba to saboda haka sai suka ce sifa irin ta mutum kamar haka yadda sifan nan take ya ga abun nan da yadda suke to haka kuma su ma sauran ayyukansa suke duk iri ɗaya ne to kuma an san nan shi ne ba haka ba ne ya fito ko saboda haka sai su ce saboda haka ba za a zargi mutum da komi ba domin komi ɗin nan yadda aka yi masa ne yanzu misali Mallam sani ka ji yunwa to sai ka ce to a zarge ka a ce ya aka me yasa ka ji yunwa hajjan gyaɗi da kake ganin muna ta ka bari ba mu so ne sai muna so ka rika jin karatun ne amma in ba ka ba su ce to ai baccin ma Allah ne yasa ne bacci dan haka dan me za a tada ni haka su suke cewa to wannan abin sai suka kwatanta shi kuma da sauran ayyuka suka ce kamar yadda baka da iko na ka zama fari ko ka zama baki ko ka zama gajere ko ka zama dogo ko ka zama tutturna ko ka zama mai kaza ko ka zama mai kaza kamar yadda baka da ikon wannan kamar yadda baka da iko wajen jin ɗanɗano ka ji siga ka ji yaji ka ji ɗaci ka ji abu mai wari ka ji mai ƙamshi ka iya tantance su duk kana ganewa ba kai kai makanka wannan ba sai suka ce haka sauran ayyuka ma ba kai kai makanka ba kun san ko dai dole a tafi da mutane shi yasa ma aka janye waɗanda aka janye ai tuntuni na yi ko sosai babu sosai mhm sosai eh ka faɗi eh eh sosai ai ai malam bashir a nan garin din ma ni ma in ƙara guntule ma kan an yi bokan da shaidanu ke zuwa su bashi labari sadda ake karanta wannan nuniyan a makarantar mu idan aka je sai su je su bashi labari cewa wata rana da wasu suka je wurin shi sai ya ce ba ku ne kuke cewa bokan gora fa gora kurtu kurtu kana nan ai kai sadda aka ehen kurtu mal awaki ne fa nike ga maku ga mal ga alaran ma ina ji Abu Sumayya na nan waje duk suna nan sadda kai abun kurtu to kuma dan bodo ka san kurtu kama me kake ka aje wannan takaddai ka aje ta ka ji abin da nake cewa baka karuwa to shi ke to kyale ka to ka daina wakilcin wasu kenan mallan zani kai muna tare ko dan Borno ya ce shi bai gane ya saboda ka kyale shi kawai kada burkuta mashi kwakwalwa shikenan to kurtu amma kai kam ai ba sai an gama kurtu ba mallan sani to kurtu mallan ana zuwa kofar gidan sai kurtu ya taho gungur gungur gungur gungur ya ce sannu da zuwa kurtu na haka dai Allah rama ko makar aka kawo fa kes din aka yi makaranta muna zaunar da shi da ina jin Abu su na nan waje aka zo aka ce ai yanzu gashi nan a wata unguwa malam an je wurin kurtu ke ma mutane maraba to kuma kurtun nan da ya zo kawai ya yi maraban nan aka zo sai ya ce ba ku ne a makarantar ku ba kuke cewa boka ƙarya ne to gashi nan yanzu an zo saboda haka ku zo a kai ku wurin oga kurtu ya ƙara gungura gungur gungur gungur bari a je wurin oga to yanzu mutum kurtu ya yi masa mara ba malam sani ya shiga wannan wurin a faɗi magana ce a ah, sadda aka zo nan a wata, gwamnati da aka ce aka gayyato malamai wani da ya zo kawai daga can da aka ɗauko shi yana zuwa kawai yana rike da carbi ya haka kawai sai ya rike carbin a cikin iska kawai carbi ya tsaye a iska kawai sai ya fara gaisa da mutane carbi na tsaye na jira aka gama gaisawa kuma sannan bayan haka nan kawai sai ya rike carbin shi ya kakace ce dab lalle wannan an kawo mai aiki carbi na tsaya a iska na ta samu to a babarin ga maka wani abu ina da wani da aboki yana nan yanzu haka na san inda yake da zan yi can wurin na san inda yake da shago yana sai da abun nan ya ce da aka yi wannan lokacin ya ga cewa ta mutanen nan bari kawai ba dai shaidanci ba ne shi ma bari ya je ya samu kuɗi sai ya je kasuwar bacci ya sai irin rawanin nan zankarera nan wanda hana ja ƙasa ya yi naɗi ya gwada tukunne ya ga ya yi naɗi him malam har yana jan ƙasa sai ya wuce abuja shi ma ya samu wannan tarbin mai kacakacan kacen nan malam a ƙasa yake ja yana jan ƙasa sai ya nannaɗe shi a hannu haka ya haka da shi can ya sa kai sai ya car ya ƙasa yana zuwa wurin nan inda ake sa suna sai ce sunan shi Sheikh Muhammad Sani mai gatarin baki yace sunan shi Sheikh mai gatarin baki sunan shi mai gatarin baki aka ce lalle wannan za a yi aiki ka ji ma gatarin baki gare gaba <laughs> gatarin baki da yace gatarin bakin nan ya ce malam ya ce daga nan kawai sai ya ƙara fito da rawanin na ya rufe baki ma ba sai rika gane shi ba duk inda aka zo a ce tab ga wani shehi nan mai gatarin baki saboda haka in ya je inda za a yanka ya ce a yanka in an gama yankan nan a ɗauko da nan da nan da nan da nan a gasa ba mai gatarin baki da shi da yaran shi kaji wala sani aka zo aka aka shirya aka samu kuɗi aka samu kuɗi aka yi passport duka za a yi tafiya za a je za a je a yi a yi a yi saukan ƙura'ani so dubu ba daya ɗari tara da casa'in da tara da ɗawafi ko guda nawa ne ni na manci adadin aka ce to su za a je a yi sau da aka sai da aka tawo Kaduna za a gama fasfot a shiri a tafi sai aka yi mutuwa da aka yi mutuwa daga nan ya ce ai mu kan aka yi mutuwan nan wannan mutuwa an yi ma ƙasa amma dai khasatan an mana domin da an tafi wurin nan mai gatarin baki irin saran da zai yi to ai ba dan karam wani. Allah ba ni sha ba ya bace balla ta bazurudu ina ne ne eh to gaji saboda haka kaga irin waɗannan da an ga mutum ya yi irin wannan abun to daga nan zai rikice wala usman ka san bai gatarin maki kenan <laughs> da na sanar da shi nake wuce magana ne dariya ne dariya da ce wai kai to da Allah ina ba ka sabo wannan ya yace ai wani malami ne aka taba yi to shi kuma ya san ya tsufa tukub tukub ba yadda za a yi je Abuja da haka shi sai je hau sunan shi yace su ne mai gatarin baki so da an ji an ce mai gatarin bakin nan an san ko ba shi bane to cikin ƴaƴan shi ne ya turo wani ya wakilce shi shine su ya wakilce su a can wurin mai gatarin baki to yanzu kai wanda ya rike carbi a iska wani kuma ya jefa buzu kawai haye sama ya zama shi ka gan shi gashi nan kawai abun nan a sama ya dare to daga nan ya zo ya ce za a yi wani abu ka ce a'a shaidan ne dukkansu shaidan ne ibnu taymiya cikin wannan littafin sa sharhul furqan to kuma abin da zai bada mamaki sai wani ya ce wai ba a yin hakan to shine abin da yafi ban mamaki ba cewa akai ba daidai bane abin shaidanci ne amma kuma ana yin kuma yana ana ganin shi a ido a zahiri sihiri ne ai to haka ana gani ibnu taymiya sai da ya magana cikin littafin sharhul furqan yi magana a cike ke cewa waɗannan mutanen suna yin wannan za ka ga wani tsaye a cikin iska ko ka ganshi tsaye akan wani abu amma shaidanu ne suke tallabe su su suke rike su a ciki kai baka ganin su su kuma an yarjejeniya da su ne akan su ga shaidancin da za ka rika masa su kuma ga abin da za su rika yi suna saka ma juna kamar trade ba bata ake yi da su da shaidanu mu za ka riƙe mana kaza kai kuma za mu riƙe ma kaza har cikin littafin cewa ya yi suna da shugabanni afarit to akwai ifritun din minal jinni to akwai afarit yaran shi to idan aka yarjejeniya da shi cewa za a riƙe mai kaza kamar misali za a yi mai yanka ko ko za a yi wani saƙo kamar yadda suke rubuta ƙur'ani da najasa da wani abu sai ya zama shi ya bada ai aikin ko kuma wani abu za a yi masa wanda yake so na jin daɗi to sai ya tura yaran shi su taimake ku wajen yin waɗannan shirmen da ake yi to idan aka zo ba a ci nasara ba har yakan je ya sa a yi masu duka su yaran nashi to idan wata ran aka bashi shi ma yakan yi kaka gida malam sani me kaka gida kana ta cin wani abu ne ai kai daɗi kai hulu ɗin kake ta yi malam sani yana ta hulu dabino to a yanzu kaga baka jin me muke cewa me kaka gida cin dabino to aka shirin dabino nabi da kafa hana ka inda ala inna lillahi wala zai kai wakilin mutane ka ta ji dabido ba za ka ji abin da aka ce ba eh maganin bacci ne to abin da nake nufi idan aka ba su wannan abin da suka ce a yi shi ogan yakan iya kinsan masu ya ki ba su wannan abin da ake kamar na yadda ake mana kashin dankali to sai ya masu kashin dankali to idan ya masu kashin dankali sai su ji haushi to idan aka je wajen yin wannan aikin sai su yi felin boka sai su yi abin da aka sa su sai su yi bore yawwa sai su yi bore to in suka yi boren nan sai a kama shi sai ya zama bai ci nasara ba to idan aka zo ya kai kara zai shi ogan zai sa a kamo su a yi masu duka akan ba su taimaki wanda yake so ba su taimake shi kun gane magana to sai ya ce to idan ana yin irin wannan to zaka ga abubuwan da yawa har ya ba da misali ya ce ya ce akwai wata rana wani zuwa ya yi yana ce ma mutane yana masu wannan abu yana cewa za ku ci masa sai su ce za su ci masa sai ya ɗaga hannu haka sai a ɗauko matsa ya ga masa nan kawai ya ba mutane ya ce ga ta nan ku ta ci sai wani daga cikin malamai lokacin sai ya ce bari koyo sai ya je ya nuna mutane abin nan ana gaya masu ba gaskiya bane shedan ne yake masu irin wannan abin su kaji da ya je wurin sai ya karanta ayatul kursiyu saboda da, da ya daga hannu ya ce za ku ci masa suka ce eh da ya an so kawai ya ba su kawai sai aka ga kawai kashin safe ne a shi a cikin kwanan ya je ya ɗebo kashi kawai ya ba su za su ta cin masa ce to kaga abin da kaga kaga abin da yake maku nan kuma kuna tabi kuna tabi kuna ci abin nan ne shi yasa har yau ko mai wasa da maciji ko mai irin wannan mai mai dabo wanda za a ce da irin wannan a ce mai dabo ya zama dodo a zo da da sallah da mai irin wannan abun nan din da ake duk dai daban ne a rika anshe mai yara goron sallah ana anshe masu kuɗi da abun nan ba yana ganin mai hankali kusa da wurin wanda zai iya yiwa ya karanta wani abu na Qur'ani za ga ya nuna shi a ce kai ka bar wurin nan ko mu ci maka mutunci ka bar wurin nan eh eh abai mi eh ce munafikin banza an zo ana so a abin kirki kana so in ka baka bar wurin nan ba su kuma gauga'u na sai su ce eh tunda ya ce ka tafi ka tafi mana kai kuma eh sai hada ya ce in ba ku kori wannan ba ba zan yi ba in ba ku kori wannan ba ba za ku ga wannan abun ba yesu ta rama mutum ce ka tafi tun da ya ce ka tafi ya ce bai so ka kalle shi to menene ka tafi ka bar shi mu ya mamu <laughs> eh? ba ka taɓa gane a <laughs> ah, wala ba shi eh a ah, kai ai ka gane mama ai shi dan kore zuwa yake yi irin abin da aka ce in an nuna wani abu shi sai ya fara yi a gani a ce shi ma a ce abin nan ne ai shi goyon baya yake yi shi ko wancan da ake kora ai shi dan kore za a zo ne in an zo aka ce wa zai yadda ai kaza da shi sai ya fito ya ce gani shi da ma dan kore ne saboda haka in an zo da an mai wani abu kawai sai ya lankame kawai abin da aka ce din dama zai faru sai a ce gashi nan koya a gaban mu aka yi to dama shi da shi aka zo shi wancan da ake kora baya da alaka da su ganin shi ake mai hankali ne zai gano yadda abin yake ko kuma zai karanta Qur'ani a wurin ya karanta masu ayatul kursiyu to ba zai yiwu ba aljanu za su gudu dan shedanu ke taimaka masu da an karanta ayatul kursiyu za su tsere to daga nan ba taimakon nan da za su yi masu ai wannan rufa idon saboda haka daga nan da ya ga mai hankali sai ce kai kai da kai da kai ku ba wurin nan munafukai in ba haka ba zan sa a ci maku mutunci jama'a waɗannan ku raba ni da su ku kore su daga nan wurin in ba sun ban nan ba ba za mu yi muku komi ba saboda aka ba sa son ku da a yi muku abu arziki sai jama'a su taso to kai ko ka tafi mana ha samu wani dan Allah wane tunda ya ce ka tafi wai dan gidan wane ne ma wannan ne ba dan gidan tunda ya ce ka ba da wuri ka ba da wuri mana bai so ka ganshi ka tafi ka mana in ya so da ya ga dama ka kalla sai a taron mai kawai sai ya ba wurin a korai to daga nan sai ya ci karen shi ba babbaka ya kori masu hankali ne eh eh to Allah ba wai sai ya gane da da ka gane haka suke yi duk wanda zai zo wurin ya kana ko gobe ne in dai aka ganka kana da hankali ka zo wannan wurin ka tsaya kana kallon su ba zai yi ba duk abin da ake tunani zai ta wasu abubuwa ne ya dau lokaci haka gaji ka tafi in bai kore ka ba kenan sai ta ɗaukar lokaci sai ya ga dai yana ya la'akari da ka ko dai ka saki abin da kake da shi na ilimin kai ba ka bi su ko kuma ya ga alaman ka gaji ka tafi in ya ga kaki yin haka nan sai haɗa ka da jama'a su koran mai kai ehe ka tafi tafi yawwa ehe to kaji to kaji eh ashe ka sani kaji kaji yace in masu sai da magani suka ganka da hankali da abun nan sai a zo a ce kai wannan an shi kawai je ka insha Allah wannan ka sha kawai amma tafiyar ka kawai kai tafiyar ka ma an shi an kore ka kenan ka tafi eh an baka naka maganin kai kana da hankali an baka sadaka kan ba sai ka biya kuɗi ba ko kuma ma a ce kai dai ko baka da kuɗi da ganin ka mutumin kirki ne guda nawa kake so a baka duk da ka ƙara haɗuwa da ni ma ka biya in ma ba mu haɗu ba na yafe ma har ga Allah je ka kawai eh kawai sai ka tafi ka kawai ka wasu wuri eh ko raka yi saboda kakka ga abin da zai yi daga baya ya halakar da mutane kai kana da hankali ina za mu kwana ne Allah rama saura kaɗan daidai ida ne ehem eh, wannan biktiyar wannan taharruki ina nake wajen layi na biyu a sama eh wannan da aka ce lakin na ha'udifat ilaihim ko eh, innahu majazun wa laysa bi haqiqatin fa afalul ibad mithlu ta'am shine muka yi wannan wal humra wal kaza wal kaza da abun nan din su ko suka ce duka ganan taqumu biha ittiraran laktiyaran minha fa kadhalika ta'at wal ma'asi hakanan su ma da'o'i da sabo mithlu al alwani kaman kalan jiki ne wat tu'umi ko kuma abubuwan ci ittirariya abu ne wanda yake ba zabin ka bane walaysat ikhtiyariya ba wai na zabi bane kawai saboda haka babu dole ne kawai ka bi su ba ba zabi bane qauluhu jubiru ala ma sha'ahu ay khallaquhum kawai wai mutane an tirsasa su ne akan su aikata abin da mahallicin su yake so da su ba su da da'a ai ma fa'alu ta'a bi ikhtiyarihim ba su aikata da'a ba wato da zabin su wa i'anatillahi lahum ko kuma taimakon Allah gare su bayan kuma da ake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta mawa kai kaɗai muke neman taimako ai taimakon nan ba fa taimako ne na wani abu na duniya ba shi wannan ba shi bane da ake nema ka sani shine taimakon Allah ya taimake ka wajen yi masa yin imani da shi da kuma aiki domin shi da yin daha akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kake roko Allah ya taimake ka akan wannan maganan wani abu na rayuwa ko na duniya daga bayan wannan zai zo wannan shine nan ba ta farko wala taraku ta illa li anna Allah lam ya ko ya'inhum alaiha kuma ba su bar ɗa'a ba sai dan Allah bai taimake su akai ba dan haka duk abin da mutum ya in ya yin sallah sai ya ce Allah ne bai taimake shi ba in yayi kaza ya ce Allah ne bai taimake shi ba Bal kullu sawa ce dukkan su duk ɗaya ne la min zata li hadha ala hadha babu bambanci tsakanin wannan da wancan wa inna ma hum mujarradu ajsami taharrukin su kawai tsuran jiki ne ana sa abu jikinsu ne ya motsa kawai kamar yadda ake sama mota inji ta motsa ko an sa giya ta motsa ko an sa batir ta motsa su ma haka suke qauluhu ay al kullu majburuna ghairu muyassarin dukkan su tirsasa masu ake ba sauƙaƙe masu akai ba kowa tirsasa mashi akai ay al kullu min al muti da mai mai da'a wal ma'asi da mai sabo majburun wai kowa tirsasa mai akai wa ghairu muyassarun ba sauƙaƙe mashi ba lima khuliqa lahu kun san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai i'malu fa kullum muyassarun ila ma khuliqa lahu wuyi dai ku yi aiki tukuru ko ana sauƙaƙe shi ga abin da aka halitta shi domin sai su suka ce a duk ɗaya ne ba wani abu wa huwa kal mayyiti suka ce saboda haka mutum kamar mamaci ne kawai babu wani abu idza wannan fi dakhil al akfani a cikin likafani akwai abin da yake iya yi wa yuharraku wa yuhmal ana motsa shi ne a dauke shi wa yudfan a je a rufe shi wala yastati'u an yatakhallasa baya iya kubuta daga wannan saboda haka haka ba mutane suke fal abdu amama afa'alillahi ta'ala mithlu al mayyit al kafani suka ce bawa a wajejen magana aikace aikacen Allah kamar matacce ne a cikin lufafa Haka za ya al-jahm bin safwan wa shi a tuhu. haka jahm bin safwan yake faɗi da shi da ɗalibansa da jama'ansa wannan wa shi a tuhu. Allahu amma ya yaquluna Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗi to ina ganin nan za zamu tsaya alarama ko na'am naktafi bi hada Allah ya tsare mu waɗannan abubuwa su ne abinda kuma idan ka san su a irin waɗannan sai ka ga ko ka tarar da su cikin waɗancan abun nan ɗin ba za su dame ka ba sai kaga ka gane ne ake so saboda haka sai mutum ya kiyaye waɗancan duk da ɗan na ya ce shi kan gaba ɗaya kwakwalwar mata burkuce wai shi <laughs> kada burkuta shi ji ina dole ne kuma sai kaji subhanaka allahumma wa bihamdik wannan nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين يا wal ikram, ya يا ya يا Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad.